وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر kuma muka buɗe ƙasa ta zama idanuwan ruwa ruwa yana ɓulɓulowa daga cikinta sai ruwan da yake sauka daga sama ya haɗu da ruwan da yake ɓulɓulowa daga ƙasa bisa ga umarnin Allah da ya tsara shi tun fil azal sai kowa ya hallaka sai wanda Allah ya tseratar da shi